واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله أجالنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا سفير ثلاثة هدو قوة بيو وتنصفر هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara 1447 wadda ta dace da 29 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara da biyar. allah ya sake dama wannan masallaci albarka na imam mali. da ke nan gwarewa kofar fada a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin dora daga inda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surorin alkur'ani daga sama ta uku a asalin surori 'yan madina suka sauka 28 ko 29 ta 89 ko 90 daidai a asalin saukar alkur'ani ta ce suratu al-imran karatun da ya gabata mun ji tafsirin ayata 104 yau sha Allah za mu tashi farkon tafsirin ayata ɗari da biyar da fata Allah su wa ta'ala ya mana jagora ya zora ma kan daidai na mallaci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن فأما albarka idan kuna tunawa karatun da ya gabata muna sauraron matakai da allah subhanahu Ta'ala kawo ko ya gaya wa duk wanda yake son samun rayuwa ingantacciya a duniya kuma ya samu ingantacciyar rayuwa a lahira abu na farko shine al'i'tisam bi hablillah mutane su riko da tafarkin allah subhanahu Ta'ala. abu na biyu a ringa umarni da kyakkyawa ana hane gaburan mummuna su ne ayoyin da alaran ya fara da su wancan karatun mun yi tafsirin wannan aya ta kadai ta walta kumminkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Allah ce kuma a samu wasu al'umma wasu jama'a daga cikin ku yad'una ila alkhair wanda za su zamanto suna kira zuwa ga alkhairi wa ya bil bilmaru suna umarni da kyakkyawa wayan hauna 'anil munkar kuma suna hani ga biran mummuna Allah ya ce wa ula'ika humul muflihun masu irin wannan aiki sune masu rabota duniya da lahira su ne waɗanda duniyar su za ta yi kyau kuma lahira su ta yi kyau Allah sai ya faɗi abu na gaba wanda lura da shi zai sa mutane su zauna lafiya sai ce wala wa kuma kada ku kasance kamar waɗanda tafarraku suka rarraba wa ikhtalafu suka yi min ba'di ma ja'a wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ma ja'ahumul bayyinat bayan gaskiya hujjoji sun zo musu amma duk da haka suka kunna kunnan suka rufe idanunsu kamar ba su gani ba suka rarraba kowa ya kama abin da yake so na son zuciya Allah ya ce wa laika lahum azabun azim masu irin waccan ɗabi'a suna da azaba wadda take mai girma Allah subhanahu wata'ala ya tsare wannan aya tana hani ga biran rarrabuwar al'umma amma ba tana ce al'umma ba za ta rabu ba ne al'ummar dole za ta rarrabu sai dai an faɗa don kada a rarrabu ana cewa offenses and eh, crimes and offenses wato ga laifi ga kuma abin da za a yi wa wanda yi laifi crime and punishment wato ga laifi ga kuma sakamakon wanda yi wannan laifin to shi ne abin da allah yi wa mutane al'umma za su rarrabu amma ku kada ku yarda kar wanda iya da ya samu kansa a cikin rarraba an gane ku amma al'umma din dole za ta rabu saboda rarrabuwa din kuma sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala me yasa Allah ya mayar da wannan ya zama sunna rarrabuwa din ba dan ba shi da iko ya dora kowa kan hanyar daidai bane an fahimta a'a ina da iko ah ba gashi ba da ya ga dama sai waɗansu duk mutane da waɗansu duk aljanu waɗansu duk mala'iku waɗansu duk tsuntsaye waɗansu duk kaza duk kaza an gane ku ashe Allah subhanahu wata'ala zai iya yin kowa ya zamanto mutumin kirki kowa ya zamanto dan aljanna kowa ya zama kaza kowa ya zama kaza to amma sai dai rayuwa akwai jarrabawa a cikin wannan jarrabawa din kamar jarraba ce da muke gani ta duniya kun shiga aji guda tare da mutane ba kai kaɗai ba aka zo aka muku jarraba kai sai ka ci jarraba sai suka faɗi alhali lokacin da ake karatu ba kai kaɗai aka ware aka yi karatu ba a hada kowa da kowa duk wanda yake ajin an yi masa karatu to amma sai a zuwa ya jarraba wasu su jarraba wasu kuma su fadi jarrabawa to wannan rayuwa din sunna ce ta rayuwa dole za a yi abu gaba ɗaya, amma kuma za a zo waɗansu su tsallake waɗansu ba za su tsallake to da to amma menene matakan shine sai a gaya maka ka nesanci kaza ka nesanci kaza ka nesanci kaza saboda in ka nisanci wannan abin hanya ce ta samun nasara kuma ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza aikata wannan abin hanya ce ta samun nasara to amma wani ba zai yi ba an gane ku da haka Allah subhanahu wata'ala da yace wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat kada ku zamanto kamar sai gaya maka da na gaba kan gwada zarfin ruwa waɗancan na gabanku da suka wuce su da suka rarrabu suka yi saɓani shin sun ci nasara ma'ana ba su ci ba to tunda ba su ci nasara ba mai amfanin ku ku rarraba hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin abi amir abdullah dan luhai ya ce sun yi aikin hajji tare da mu'awiyar dan abi sufiyan da suka zo makka bayan an yi sallah azhar sai mu'awiyar ya tashi sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala 72 milla lallai ma'abota ainihin littafi guda biyu da aka aiko gabaninku a taura da injila ko ka ce yahudu da nasara kamar yadda ya zuwa wani nasi sun rarrabu a cikin addinin su gida saba'in da biyu wa hadihin umma ta ku ala salasin wa sittina milla ita ko wannan al'ummar ta wani jiman za Allah su sallar za su kasu gida saba'in da ta ah, yanzu yawan karkaso zai mafi manin nasu an gani Ya'ani al'ahwa da ya ce milla ba ana nufin tafarki na addini ba a tafarki na son zuciya kullu hafin nari illa wahida annabi yace duk waɗancan ƙungiyoyi 72 duk ɗan wuta ne in banda ƙwaya ɗaya kamar an tambayi manzo Allah su sallam sai ce wahiyal jama'a wannan da za ta tsiran ita ce aljama'a me ma'anan aljama'a ba gungun mutane wai masu yawa ba a'a ma alhaqqi wa huwa aljama'a mutum ɗaya da yake kan gaskiya zama kai kaɗai gayya ba yadda za a yi shi. in dai da ƙarfin hujja ne to ba za a yi tura shi ba sai dai kuma a yi taron dangi a yi masa a nuna masa ƙarfin ku. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma a cikin wannan al'ummar tawa waɗansu al'umma za su bayyana son zuciya yana zuwa ya makwabtace su ga abu wato ina kama da gaskiya amma ba gaskiya bane to amma kuma ainihin za su bi wannan abin su ringa fifita shi kan ainihin abin da yake na gaskiya kamar irin yadda kare koyaushe yana tsaye a gefen wanda yake mamallakinsa za Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai wannan su son zuciyar ya zamanto bai bar wata jijiya ba bai bar wata gaba ba daga jikin wanda isha wannan son zuciya face sai ya shiga ciki da aka sai mayar da abin da ba addini ba addini sai mayar da son zuciya shine addini in aka saba wannan son zuciyar to shi a wajensa an saba addini an saba addini yana daga ci alhiyar yana daga ci a tazarru wato mutum ya riko da wani abu eh addini haka ya faɗe shi ya ce kaza kaza amma sai ya riko da shi saboda wani son zuciya da shi kuma yake karewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan al'ummar za su bayyana a cikin wannan al'umma tasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi imam Muhammad da imam Abu Dawud Allah ya kara musu rahma haka suka ruwaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sanadin zuwa mawai na Abi Sufyan fai yanzu abin da yake ciki shine yanzu annabi ya ba mu labarin za a rarrabu menene amfanin an ba mu labarin za a rarrabu kar mu yadda mu samu kan masu ke rarrabuwa to sannan sai ya zo ana cewa ai gashi nan an rarrabu ya zo a ce musulunci ɗaya kawai kowa a ce musulmi ne a'a ba zai yiwu ba abin da yasa ba zai yiwu a ce kowa a ce duk wanda ya awar musulmi ba ne saboda to me fa'idar annabi ya ce za a rarrabu yanzu abin da yake wajibi shine suwaye aljama'a shine abin da zaka kalla suwane ne suke kan gaskiya musulunci na farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abubakar yayi umar yayi usmanu yayi aliyu yayi waɗannan al'asharatul mubashiruna suka yi almuhajiruna suka yi al'ansaru suka yi allazina taba'uhum bi ihsan suka yi shi zaka nema yanzu shine aikin da aka ba assignment Allah ya sa mun fahimta amma jiga na sai ta ta sai ai kowa musulmi ne ai a ba zai yiwu bane ba zai yiwu ba kace duk wanda yake musulmi ya shi kenan musulmi ne ba zai yiwu ba saboda me su wadancan da suka rarrabu ai da suka rarrabu sun rarrabu ne akan addini kuma annabi musu hukunci yake kullu hafin na duk suna wuta kun fahimta to ta za ka zo ka ce da wanda ina aljanna da wanda ina wuta ka ce kuma duk ɗaya ne saboda haka ko ina ta faɗi kai kuli kuli ne ko ina ta faɗi gaba ne a'a ba zai yiwu ba dole sai ka nemo ina wannan guda ɗin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ita ce yal aljanna sai ce da kai wahiyal jama'a aljama'a akwai masu fassara son zuciya shine wai inda mutane suke da yawa in fact is the case yanzu mu ce arna sun fi musulmai yawa a duniya eh, arna sun fi musulmai yawa a duniya to shi kenan sai mu ce tun da su suke da yawa shi kenan sai a bi su in haka ake nufi ashe ba haka ake nufi ba abin da ake nufi waɗanda suka saura a kan tafarkin da ake kai na asali waɗanda su ne Allah su wa ta'ala zai taimake su to wanda ku Allah ya taimake shi eh, eh, eh, ya taimake ka a kansa ko ya fi ka ƙarfi sai ka kayar da shi yanzu ai mai ƙarfi ah. ya fi ka ƙarfi amma da kuka rukuma kokawa sai Allah ya taimake ka sai ka ɗaga shi ka da ƙasa yanzu ai mai ƙarfi ne mai ƙarfi to da haka abin da ake magana kenan amma ba wai zancen mutane gungun mutane ba akwai taron tsintsiya ba shara kuma da haka dan Allah ya nuna maka da aka ce aljama'a ba haka ake nufi ba sai ce da kai walakin nasarhum la alamu wa kathirun minhum fasiqun وكثير حق عليهم الضلال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين da sunan Qur'ani ya cika maka bayanai da irin wadan duk inda ka an ce yawa ko mafi yawa sai ka ji lalaci ba kirki bane to da haka abin da yake wajibi shine sai ka gano wannan an gane to idan mutane sun haɗa kai bu rarrabu ba menene sakamakon abin da za su samu shi ne za su samu rabauta sai Allah ya ce can ya ce wa ulaikum almuflihun wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum albayinat wa ulaika lahum azabun azim wadanda suka rarrabu suna da azaba mai girma to wadanda ba su rarrabu ba suna da rabo mai girma ke an gane yaushe yawma tabyaddu wujuhun yinin da waɗansu fuskoki za su yi haske wata suwar dojo wasu fuskoki kuma za su yi duhu fa'amman labi na suwadar wujuhuhum waɗancan da fuskokinsu suka yi duhu Allah ka tsare mu wa'amman labi na biyar wujuhum aka fartum ba da imaniku sashen kun kafarta ne bayan kun imani fa zuqul azaba bima kuntum takfurun da haka ku dan azaba saboda kafirce da kasance ku yaushe wannan zai faru ranar tashin alƙiyama? Allah subhanahu ta'ala sura ta hamsin da bakwai suratul hadid ya kawo mana yadda abin zai kasance muminai ko mutane za su tashi ranar kiyama يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور Allah subhanahu wata'ala yake ranar da munafukai maza da munafukai mata za su dinga cewa da muminai unzuruna nafta bismin ku jira mu mu dosana daga ku. saboda ayar da ta gabata Allah ce yau mataral na wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ran da zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata haskensu na tafiya a gabansu, mana ana suna haska hanya suna tafiya to a wannan ranar ne dojo, waɗansu fuskoki sai su yi duhu kuma na musulmi ne a nan duniya sun ce su musulmi ne Shi ne abdullahi dan mas'ud da wasu sa daga cikin sabbin suke cewa biyar dojo wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wa ahli bida ranar da fuskokin ahli sunna za su yi haske na yan bid'a kuma su yi duhu ne Allah subhanahu yau mata biyar tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina swaddat dojo. to su wadancan da fuskokin suka yi haske sai a dinga cewa aka fartun ba da imani ku shin kun kafarta ne bayan kun yi imani da ana duniya duk da ku ake sallah da ku ake azumi da ku ake zakka da ku ake tafiya aikin hajji a je aikin hajji a je umra da ku duk wani abu da ake da ku ake yi shin dama kun kafarta ne bayan kun yi imani ko kuwa dama ko ba mumine bane kawai kun yi kun shiga cikin rigar mumine ne sai ce da su fadhuqul azaba bima kuntum ku dandana azaba dalilin abin da kasance kuna aikatawa na kafirci an gane ku wa amma biyar biyaddad wujuhum amma waɗanda fuskokinsu suka yi haske Allah ya sa muna cikinsu fafi rahmatillah to waɗannan suna cikin rahmar Allah Hunsiha fiha khalidun su suna ababen kaddarawa da wama din a cikin ainihin rahama wato in sun shiga babu fita ba a shiga aljanna a fita wani a nan garin ya zo wajen maulidi sai ce wayin dan aljanna ya shiga aljanna masu ya fita sai wani a kusa da shi ce aka rama kallon an shiga aljanna ba a fita an shiga ana fita ba a fita wuta ce ake shiga a fita amma aljanna ba a shiga a fita an fahimta eh, dan aljanna in ya shiga aljanna ma sai ya fita zuci a kar makalla an shiga aljanna ba idan mutum ya ƙi gaskiya to lokacin da yake magana sai me sai faɗa abin da ilimi a hankali ma ba zai faɗe shi ba ballanta na ilimi an gane Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bi an gane ku وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون في الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وأنن آيوين الله muke karanta su gare ka da gaskiya da aka ku tsaya ku saurare su kuma ku yi aiki da maktabansu abin da suka kunsa suka hukunta domin ku samu rabauta a rayuwarku ta duniya da rayuwarku ta lahira ku bi wannan bayani da Allah subhanahu wata'ala ya aiko muku da shi saboda ku tsira a rayuwarku ta duniya da rayuwarku ta lahira tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq wama Allah yuridu zulman lil alamin Allah baya nufin zalunci ga talikai an gane ku Allah yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan bayan Allah ne mulkin Allah ne ko halittar Allah ne eh, mulkin Allah ne halittar Allah ne kuma bayan Allah ne subhanahu wa ta'ala an gane ku wa ila Allah turja'ul umur kuma al'amura zuwa ga Allah za su koma komai nisan dare gari zai waye komai nisan jifa in ji ba wasu yake sama zai dawo inna rabbaka labil mirsad ka yana na a madakata yana jiran kowa izo ya iske shi Allah ka ba mu ikon haduwa da kai salin alim na'am Allah ya ce كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما فكفوا إلا بحبل من الله وحبل إلا بحبل من الله وحبل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نعم بارك الله فيك aran ma baka tana ba ga kaji mun tsallake abin nan ma ina ga hankalinka bai kawo ba wacce ayar mu ga maka fassara ta ba ko tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq waɗannan ayoyin Allah ne muke karanta su gare ka da gaskiya wa Allah yuridu zulman lil alamin kuma ubangiji bai kasance mai son yin zalunci ga talikai ba mai ubangiji zai me zai amfani Allah in yayi zalunci ubangiji ne shi Ah. in ya yi zalunci sai amfana da ni ba ubangiji ba ko mai zalunci a nan duniya inda ya san cutuwar da yake yi shi ma ba zai ba an fahimta su da ubangiji wa mallahu yuridu zulman lil alamin da yace ku yi gaskiya ku yi amana ku yi tauhidi ku yi sunna ku nisanci bid'a ku nisanci kafirci da shirka ku nisanci kaza ku nisanci kaza ba wai zaluntar ku yi da yake ku ba da zakka ku yi kaza ku ba bai zalunce ku ba saboda me inda ka je in kasuwa ce ka je ka saka kuɗi in bai basu sun fito baya za ka yi ah. wace kasuwa ce mai riba kasuwar da ka sa capital project ka samu profit nan kaɗan ko kuma ka samu profit mai yawa ka sa kuɗi da yawa kuma ka samu riba da yawa ko kuma ka sa kuɗi da yawa ka samu riba yar kaɗan wata kasuwa ce mai riba da wadda ka sa kuɗi yan kaɗan ka samu riba mai yawa wace ce kasuwa mai riba wadda ka sa kuɗi yan kaɗan ka samu riba da yawa ita ce kasuwa mai riba amma idan kana da babban jari da ka zo ka fara kasuwa sai ka fara da babban jari to dan ka samu wani abin na ciki kar ka ɗauka kasuwa ka mai riba ce ba mai riba ba ce kasuwa da ake gane ribata shine me ka shiga da shi me ka fita da shi ana ban labari wata mata ta ce ta fara sana'a da naira biyu kuma duk zancen da ake ba a shekara goma ba ta ce amma yanzu aka ji abin da ta mallaka take da shi sai ya mamaki aha naira biyu. sai yanzu Allah wannan ta ci riba kasuwa ko ba ta ci ba me kake sha da biyu ta shiga kun fahimta da haka kasuwa mai riba ita ce wadda ka shigar da ɗan abu kaɗan amma ka fita da me mai yawa to da haka babu riba a cikin zalunci babu da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake iyyakum wa fa inna adh-dhulma dhulumatu yawm al-qiyamah Allah yace ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala ta zalamu kuma annabi ya ce gabanin wannan kiyamar duniyar ta tashi duk wanda ka san ina da wani zalunci da kai masa ka je ka nemi wajen ka. gabanin ran da ba da azurfa ba za su yi amfani ba innama hiya alhasanatu wasayyi'at kyawawan ayyuka ne kawai da muna idan mutum ya zo ran kiyama ya yi bayanin almuflis tabadde fallasashe to zartacce a cikin al'ummar sa tashin alkiyama Shi ne mutumin da zai zo ya je lahira ga tauhidi ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji duk wani aikin alheri ya zai da shi kuma babu zunubi kaga shi wannan ina sa mai zai na sai na aljan amma abin da ya je da shi lahira zalunci ya ci dukiyar wancan ya ci mutuncin wancan ya baci wancan ya yi wancan kage ya yi wancan sharri ya yi wancan yarfe ya yi kaza ya kaza zaluncin da yake shi zalunci ya je da shi lahira sai a zo sai a yi masa hisabi ana ɗiban kyakkyawan aikinsa ana biyan waɗanda ya zalunta ana ɗiba ana biya sai da ya zamanto aikinsa ya ƙare gaba ɗaya kyakkyawa da yi babu wani abu da ya rage masa kuma waɗanda ya zalunta ba su ƙare ba to ku yanzu ladansa ya ƙare ya za a yi sai su kyawa ubangiji ai mu muna da zunubai a ɗauka gwargwadon zunubin zalincin da ya mana daga zunuban mu a ɗora masa haka sai a dinga ya zo ya yi wannan a ɗiba daga zunubinsa a ɗora masa ƙarshe a ɗauke shi fankon banza a jefa shi a wuta wannan ya zama fallasashe ko bai zama ba ya zama zartacce ko bai zama ba to da aka sai annabi ce ku kiyaye zalunci dan shi zalunci dufai ne ranar tashin alkiyama zai zama duk ga mai aikata shi a ranar tashin alkiyama ko da ina ga anan ya yi zalunci ya ga haske a duniya to in ya je lahira wannan hasken zai juye ya rikide ya koma duhu kuma ƙarshe ga abin da zai kasance ya je ya shiga wuta Allah ya tsare to da haka jama'a muke yayi zalunci da haka wata rana da na gaya musu wannan sai ce falyastafillal mar'u aw liyakfi wanda ya dama yi kaɗan wanda ya ga dama yi da yawa shi zalunci wanda ya ga damar zai yi kaɗan yayi wanda ya ga damar zai yi da yawa yayi ranar lahira Allah subhanahu Ta'ala ba zai gama hukunci ba sai ya cire kowa haƙƙinsa kuma rantsuwa ɗi Duwanda wanda aka zalunta sai ce la'an tsoron na kawalo ba da hini komai daren daɗewa wallahi sai na kwato maka zaluncin da aka yi maka tana yi wa mutum kyau in ya yi zalunci an kwace zaluncin a duniya to ta yi masa kyau kenan in ba ta yi masa kyau ba i zalunci amma sai a lahira za a kwatar wa waɗanda ya zalunta haƙƙinsu wal iyazu billah muna roƙon Allah ya tsare Allah ka tsare mu zalunci Allah inda baka zalunci Allah ka haramta zalunci a kanmu Allah ka taimake mu gabarin yin zalunci Allah kuma ka hana kowa ya zalunce mu Allah karka bar mu mu zalunci wani karka bar wani ya zalunce mu Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ina ga zamu kwana ne insha Allah idan Allah ya kai mu mako kai mu fassara waɗannan ayoyi da Allah rama ya karanta abin da muka faɗa kuma yanzu daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fe mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai alaikum assalam wa rahmatullah نعم نعم sai ka ce ita yana da dan uwa sai rantse ba zai sake ranta kudi a hannunsa ba so dan wannan su sai sayar da wasu kaya sai aka ce za a tura masa kudin ta waya sai ta shi kashi ke so to shi ne shi sai ce a tura masa kudin shi shi yana da kashi zai bashi to da ya bashi akwai 2,500 da suka rage bai iya bashi a ranar ba sai da aka kwana biyu sai ce to wannan kafara ta kama shi a to bulan ta kai ah. <laughs> an gane ku ai ba ta kai ba za ka sake mu'amalar kudi da shi ba in dai abin da ka faɗa kenan cewa ka yi rantin kuma wannan ma ba mu'amala kuɗi kai da shi ba saboda me taimakonsa kawai ka yi an gane kuɗinka sun shiga ta hannunsa eh, sun shiga ta hannunka zuwa hannun shi shikenan wannan bai wuce kamar wani sako ba amma da zuwa kai sai kai saya a wajensa ko ka sayar tun da ka ce ba za ka sake wata mu'amala da shi ba ta kuɗi amma cewa kai ba za ka ci bashi ba jama shi sunan bashi suna ne kwantatacce yana da definition an gane idan ka bashi kuma buɗaɗɗe haka to an samu matsala kenan an fahimta saboda haka babu zancen ka fara ko wani abin nan wannan abin da kai abin nan ne kawai yanzu an maka wa'azi ne ko an masa wa'azi ko bai masa ba an maka wa'azi ne ka ce ba za ka sake ma ba za ka sake cin bashi a wajen dan uwanka ba to wajen wa za ka je ka ci wanda zai kulle ka ah. kuma ko kulle ya ce gara dan wanka ya kulle ka da wani bare ya kulle eh mana haka ne haka ne dan ko ba komai zai kulle ka yana jin ne damuwa a ran amma wancan shi murna ba ga sunan ba suna faɗa sai na kulle shi Ah, to saboda haka shi wancan zai kulle ka ne yana jin daɗi wannan dan wannan ka sai dai kulle ka yana cikin mi kuma shi ma ƙarya yake yi musu ai ɗanwa ɗanwa ne da haka wa'azi ya kai maka abin da wancan abin da kai rantsuwa da kai ka je ɓacin rai ne shaidan ya sa ka kai abin da ba daidai ba ka tuba zuwa ga Allah kai ka fara ka je ka koma yin mu'amala da shi ka ce da shi ka ji wa'azi amma abin da ya maka yi sa haka ku yi kokari ku me ku san shi kenan Allah ya datar da mu Allah ya dora ma kan daidai alaikum assalam wa rahmatullahi ba ne ce akwai mutanen da sun yi zalunci a duniya sai suka fito suka ce al'umma su yafe musu sai mutane suka ce su ba za su yafe ba yace to akwai malaman da suke cewa wai in kai baka yafe ba Allah zai yafe musu kuma kai da baka yafe ba za ka je ka hadu da Allah ya kamata mutane su ringa lura da wasu abubuwa shi Allah su wata ala ya raba haƙoƙi ne akwai haƙoƙinsa shi akwai na mutane wadda duk wanda zai gaya maka wannan ka bi shi a karatu zai zo ya gaya maka wannan kuma an gane da haka duk manyan malamai da suka gabata da suka yi bayani akan istihlal misali mu ɗauka wani shugaba wani zalunci to ba kawai zuwa zai ce da mutane na zalunce ko na so ku yafe ku mun ba sai ce mun yafe maka ba haka ake nufi ba dole sai ya gaya musu me zalunta me zaluncin da yi Allah ya sa kun gane menene nauyin zaluncin da yi me ya zalunce su wani ba kuɗi ya zalunta ba wasu kaya ne ne izalinci eh, na al'umma to na ya za a yi da haka dole sai ya yi wa mutane bayanin mai izalinta menene gwargwadonsa wanda ya ga dama iyafe iyafe wanda ya ga dama ba zai yafe ba zai yafe ba kenan ina da haƙƙi an gane abin da ake magana haƙƙi da yake tsakaninsa da ubangijinsa ubangiji zai iya yafe masa shi ba amana sai Allah ya ɗora hannunsa ba Abin abinda shugabanni suka kasa ganewa shine Allah ina tsene da adalci sai ya ɗauke su ya zama da su halifofinsa a cikin bayansa Allah ya sa kun gane asalin magana yanzu wani shugaba ya ringa jin a maimakon ubangiji ne zai gudanar da bayansa sai ba shi ne dama cewa gudanar da bayina to ubangiji ya zalunce su yana zaluntar bayi to kai da ya zama da kai wakili mai amfanin ya zama da kai wakili in ka zalunce su to amma coincidentally sai kai zaluncin sai ka ce ka tuba sai ya yafe maka amma kuma ba zai koma ya yafa nasa sai kuma individual waɗannan bayan sai zo kuma ya ce kowa a madadinsa ya yafe ba ina da ikon da bai amma baya yi baya yi akwai abubuwan da waɗannan misali ya ci maka mutunci ya yi kaza ya kaza sai zai baka haƙuri shi ne malamai suka ce idan ka ce kai ba za ka yafe ba sai Allah ce kyale shi ni na yafe maka aini ma yana yi min laifi amma abin da yake haƙƙi wannan ka ne naka ne kamar kuɗi ko wani abin nan ikwace dan ya ce da kai yafe mun sai ka ce ka yafe in ka ce baka yafe ba ya ma Allah zai bi maka haƙƙin Allah ya sa kun fahimta in ba don haka ba da kowa sai ya je zalunci kawai abin da ya ishe shi ya fito ya ce ne jama'a ku yafe mu in sun yafe masa shi kenan ba su yafe masa ba Allah zai yafe masa wannan gairu mutsari ba zai zamanto abu wanda shari'a za ta ajiye shi ba kuma sannan a ce wannan ya daidai da abin da a to ba su ake kara zaluncin ba idan har mutum ya san yace ku yafe mu ba za ku yafe ko kai ne yanzu zan zo ci bashin ka sai ce ka yafe mun kace baka yafe ba sai ce to ai na Allah yafe ni Allah ya sa kun gane saboda haka wancan fatawa fatawa ce kawai ta son zuciya da haka Allah kulli yana gaya mana wala yajri mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wasu abubuwa da suke faruwa wato muna reacting wato wai saboda wani muna adawa da shi shi kuma yana kin wannan abin sai mu ce mu kuma bari mu dawo min abin da ya faru kenan asalin aka samu arrawafin da annawafi yan shi'a da suke kin sahabban manzo Allah su sallam sai aka samu wasu yan furo sahabbai sai suka goma garin kara sahabbai kuma sai suka koma suna sukan ahlul bait sai ka gani bai ba abin da ake cewa ka tsaya kai baka ganin tawayar kowa daga cikin ahalin baiti da sahabbai dukkaninsu ɗaya ne a yadda wannan yake banta ya ke banta a yadda wannan yake banta ya ke banta a yadda suka haɗu sun haɗu shikenan Allah ya sa kun fahimta to wannan matsala dan wane ina adawa da wane da haka yanzu ya zo yana kaza kaza kaza ba shi zai sa kuma sai a rufe ido da duk nasosi ba kawai yana cewa to in baka yafe masa ba wai a lahira ba za ka amfana ba wai sai ba za ka amfana ba to me ma'anar idan an je lahira za a baka haƙƙinka ah. ko kun fahimta wannan shi ne zai hana a yi zalunci amma idan ba zai babu wannan kowa ina jin cewa ai in dai ka zo ka ce a jama'a ku yafe min an kiyaye suka ce ba za su yafe maka ba Allah zai ce zai yafe babu ran da za a daina zalunci babu babu ran da za a daina saboda haka jama'a ku ja bakin ku kai shiru wanda za ku zai yafe iyafe wanda bai yafe kuma sannan waɗanda suka mutu su kuma ya za a yi da su ah, su mun suke sun yafe din ba ba ma tambaye su ba ballanta na su ke sun yafe ko ba su yafe ba akwai waɗanda they are not yet born ba a ma haife su ba tukun kuma zalincin har da su hmm. ya za da su Allah ya sa kuna ganewa saboda haka zurfin abin shi za a kalla kuma da haka shugabanci ya zama wani nau'i ne na bala'i ka yi adalcin ma ya za ka cika ballantana da haka mutane wannan waɗannan abubuwa da suke faruwa mutane su bar wa Allah lamarinsu su je lahira su sha kallo wanda ya yafe ya yafe wanda bai yafe ba a ga menene zai faru amma a tsaya ana faɗar waɗannan to ana ɗaurewa masu azzalumai ci gaba da gindin yin zalunci an gane waɗanda kuma su fara ba sai su ne iman eh, ai eh, to indai har na san nai za a zo na ce ku yafe mu ce ba za ku yafe mun ba Allah zai yafe mu da Allah ba zan ba to ko ko ni yanzu zai wannan fatawar na yake da lokacin da na principal ne ta shan wahala da an kawo kudin makaranta ba sai sai sai ce jama'a yan mutanen ko da wadanda na zalunta da Allah ku yi hakuri iman eh, ne a ciki na koma turo ma ce jama'a turo ma na zalunce ku da Allah ku yi haƙuri na cinye kuɗin makaranta na yi kaza na yi kaza da na koma duka ce jama'a da Allah na cinye kuɗin ku da Allah ku yi haƙuri tun da musu ya fi mu ba Allah zai mi shirme ke ne wannan san ba zai zama mutsari ba ba zai zama ba Allah ya sauwaƙe zuciya ce tana da karkatuwa kullum muna roƙon Allah ya tsare zuciyar mu gabaran karkata kada dalilin kiyayya ko soyayya mu aikata abin da ba daidai ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mayar da soyayyar mu da kiyayyar mu saboda shi fushin mu da yardan mu saboda shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya riko da hankulan mu da kwakwalen mu zuwa ga abin da yake so yadda da shi ya ji kan magabatan mu ya gafarta musu ya sa suna gidan rahama marasa lafiya mu kuma ya ba su lafiya Allah ka albarkace mu ka albarkace yaranmu da manyan mu mazan mu da matan mu Allah ka albarkace shugabannin mu Allah ka riko da hankulan mu da kwakwalen mu zuwa ga abin da yake shine daidai wa sallallahu wa sallam barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله